من الشيطان الرجيم shida titin boni a jihar rivers a garin port a kudancin najeriya yau insha Allah za mu yi na tallafin marayu to yanzu insha Allah aya hamsin da uku المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ya ce wannan shi ne tafarki na miƙaƙƙe da yalitacce ku bi shi kada ku zura kowace tafarkai domin kada su raba ku da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da Allah ya ke wasiya da shi domin kun yi haka za ku samu karkawa ma'ana in kun wannan tafarkin shi kadai sai muka gane akan tafarkin Allah muka kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam na Abdullahi bin Mas'ud wanda ya zana layi dogo ya zana wani su dogattun layuka a gefe ya ce wannan shine tafarkin Allah wayannan kuma su ne ragowar tafarkin da idan ka bi su to za su sa ka mace ka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo hadisin al-Irbab ibn Sariyata Allah ya kare da shi? ka hadisin abdullahi dan kuma Allah ya kare da a gare shi saboda abin da ya fi tsada a wannan lokacin shine mutum ya yi aiki irin yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya koyar wanda wannan shine bin tafarkin Allah ko ba bayan sa kun bin tafarkin shaitan ne shi yasa ubangiji subhanahu wataala idan zai magana biyayya sai ya ce abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan a wurare kusan arba'in da bakwai a cikin alƙur'ani inda an ya magana a kan yi masa biyayya da yi wa manzo Allah sallallahu biyayya dan ka tabbatar da cewa to tafarkin Allah shine tafarkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali sai sai ga yadda na sai ce a fi fi'ullaha kuma ya ce wa a fi fi'ul masula kaga ya faɗi da'a ya faɗi Allah ya faɗi da'a ya faɗi manzo Allah sallam to duk wanda ba Allah da manzansa ba ba shi da da'a ta ta kansa mai cin gashin kanta sai dai fa ai masa da'a idan yi wa Allah da manzansa ta'a. sai ce wa a fi'ul ulil amri sai ce kawai wa ulil amri sannan sun ulil amri malamai da shugabanni na siyasa suna tafi shugabanni na mulki wanda jagoranci yake hannun su da ba malamai bane a yi musu da'a kuma su malamai masu nuna wa mutane da farki mura da shi a yi da'a amma idan suka yi wa Allah da manzon sa da isan da suka bar Allah da manzon to ko su waye ne halatta a su ba saboda su ba su ma ce la ba'a li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu babu da'a da za a yi wa wasu abin halitta domin a saba wa Allah kowane shi sai sa ubangi subhanahu wataala ya ga mana hadarin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul an-nisa'i wa man yushaqiqi rasulullah wa man ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shi kuma ya can min ba ma ta bi da rubuta bayan ga shirya ta bayyana a gare shi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarkin da ba shi ne tafarkin mu'minai ba tafarkin mu'minai kuma shi ne tafarkin Allah Allah sai to wallahi ma ta walla za mu jibin ta masa abin da ya debo kansa wani sirri jahannam ba za mu shiga da shi kar jahannam ta nasira جزاء من صلى الله عليه وسلم يتجا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله شهيد وترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادوني sai aka sai sai sai nake cewa sai ya tashi sai ya riko da abin da yake zaune da shi a kansa kamar tabar ma sai ce inna ha saka kunu fitan fitan fitan mm. Allah ce da sannu fitintunu za su kasance kafin kafin a naɗa kasa za a yi tuntun iri daban-daban to mu'az mu'az Allah ya kare da aka yi ko shi ba Abdullahi bin Mas'ud sai ce ala tasma'un ba ku ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hasa takun za a zo lokacin da tuntun za ku kasance za su ba sai suka ce ya su la idan tuntun sun kasance ya zami sai maza Allah ya ce alaikum bil amri al-awwal duk inda aka zo yadda matsala ta kai ta kawo to ku yi ruku da al'amari na farko al'amari na farko shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun ji hadisin al-irbaq ibn sari da wannan da aka ce alaikum bi sunnati ku yi ruku da sunnata wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-khulafa ar-rashidin sune abubakar da umar da usman da ali da ijma'i ahli sunnati wal jama'a sannan akwai abin da yake nuna cewa na nufin hadisi da yake nuna cewa su sai na abubakar su ne alkurfa hadisi ya tabbata a cikin sunan sunan sunan abi dawud sunan imam ahmad sunan bayhaqi da isnadi ingantacce zuwa ga tauba zuwa ga safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-khilafatu min ba'di 30 sana halifanci da zai tabbata bayan shekara 30 وسيتبين يفسر على شيء كل سنتين من عهد أبي بكر كأوشي كرم عند أبو بكر لي وعشر سنوات من عهد عمر لشيكرة عمر سيدنا عمر لي واثني عشر من عهد عثمان لشيكرة عمر شاهدين سيدنا عثمان لي وستة من عهد عمر من كتك أبي بكر شيكرة ثلاث أقوام لأن يا يعتبر تتين السنة أن تلقى الراشدون kuma su ne Allah Annabi sallallahu a wasallam yana mai yarda da su Allah ya yarda a gare su amin to dukkan cikin su shine tsira sa'a su kuma shine wato ainihin a kauye wa tabaraki kamar yadda muka faɗa a bambanci tsakanin mikuwa akan sunna da kuma tsayuwa akan bid'a shine ita sunna tana neman dalili ne kai tsaye daga lissafin Allah ko hadisi da abin da yake ya ci karo da littafin Allah ko hadisi to kowa ya faɗa za a dakatar da shi yayin da su kuma a ma'abuta bid'a suna sakin jikinsu ne hankalinsu ya kwanta ba tare da sun damu ba ko da abin da suke kai ya saba wa Allah ya saba wa Allah sallama kuma yawanci suna dogara da cewa wani da wani da wani da ba ma so muka samu saɓan da su suna yin abu kaza da ko annabi ya yi ko ba za ne sauraka yanzu akwai inda in ka ji za ka tarar da ba sa hana sabu yanzu a maron ko wani malami ya ce ya je masallacin da idan aka da ikama to sai liman nan ya juya sai khalifu kusama kada ka kuskure idanun an asu wallahi malami ya ce ya gani da sa kharifi sai ka zo in kai sujada ila kan goshin ka yana daidai da kamar wanda kuke sanin kai da shi saboda ya ce yara sun zo suna zuwan mana da wasu hadisai suna cewa sai mun haɗa su ko wanda yanzu in ranka da gemu sai fara maka ɗinki wani ya ce eh mun ji annabi ne ya ce a kai amma dai tun da wani wa'ancan mutanen suna tsayawa mu ba za mu tsaya ba wani ne ka ta kaɗa da ta sai da maka iske cewa ka sako kanin ta ai kaza kun takura wa farko rayuwa ai annabi ma shi ma a lokacin su ne ake haka to kun ga ka karanta abin da ya zo a cikin afsunan na ibn abi asim cewa an samu mutane annabi yana kan abu su sun nuna ba sa so amma ƙarshe sun yi rinda shi yasa Allah ya ce fal hadarin da ne suke wato saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro kada fitina ta same su ko kuma azaba da tsanani imam Ahmad ya ce abin da ake nufi da fitina nan shine shirka yawanci masu saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su mutu sai Allah ya jarrabe su a cikin addinin su dan haka hanya ɗaya ce za ta kai ka zuwa ga Allah shine an jama'a kamar yadda ya tabbata a cikin musulun imam Ahmad da sahihul bukhari da muslim hadisin Hudayfa yace kana nasu yasaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alkhair fa kuntu as'aluhu an sharri mahabata an yudrikani yace mutane suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan alheri ni kuma yawanci sai in tambaye shi game da sharri tsoron kada sharri ya zo ya riske ni yace cikin abu da tambaye shi sai nace ya rasulullahi ko inna kunna fi jahiliyyatin wa kafin ka zo a lokacin muna cikin jahiliya da sharri sai Allah ya zo mana da kai da wannan al'amari na addinin musulunci shin bayan wannan alherin da ka zo mana da shi kuma za a samu sharri daga baya da zai sake zuwa Allah ya ce na akwai wani sharri da zai yi sai ce ce wa hal ba'da hada sharri mai khair to bayan shi ba za a iya samun wani alherin da zai mai gurbin sharri na biyu maza ya ce eh akwai amma wa fihi dakhlun akwai dan duhu a ciki da yadda damuwa sai ce to wa ma dakhlun من جد جد عمر يا رسول الله سيدنا الله صلى الله عليه وسلم قوم ويسبك يعني يهدون بغير هدي ويستمنون بغير سنه za ka gansu suna cewa sun shiryayyu ne amma ba shirya ta suke ba shiryar wasu mutane ne kawai mutum ya rufe wani ya ce shi yana kan tabarkin wani a kan shiryar sa yake ya haduna bi ghairi hadi kenan za a samu wani hadin na jahu amma ba na annabi sallallahu wa yastannuna bi ghairi sunnati kuma za ka ji sun ce suna bin sunna amma ba suna ta suke yi ba sai dai wani ya zaɓi wani mutum ya ce shi sunna wani ne Allah ya ta'lamu minhum wa tunkir akwai abin da sun sun yi za ka ga haka yake ba da yi addini ma ya zo da shi wato yin kira akwai abin da kuma in sun yi kai kafin cewa ba haka Allah ya ce da manzonsa وذلك نسيت يا رسول الله da بعد shahadar هذا الخير من to wani عن na biyu من yar matsala bayan shi za a samu wani sharɗin kuma mazala ya ce eh du'atun ala abuwa bi jahannama za a samu wasu mutane masu kiran jama'a suna bakin kofar wutar jihar nan. man ajaba hu ga zaku fiha duk wanda ya amsa musu to za su jefa shi a cikin wutar nan. sai wanda ya ce na sala shirku lana a gaya musu dan kun gan su mu je su na sai na Allah ya ce to kun min bani mutane ne irin wa yatakallamuna bi alfinatikum kuma da irin yaran ku suke magana ɗan uwanku ne tare kuke amma kuma gashi sun yi suna kira zuwa ga tafarkin wuta in aka amsa musu za su yi sai ce to ya rasu lallai ba ma ta amuri a da dalilin idan abin ya riske ni ya zan yi sai wanda sa saura ce falzam jama'a kan musulmi ka nemo ina aljama'a shi yasa mun ahlus sunnati wal jama'a ka nemo ina jama'ar musulmai suke ka bi su wa imamahum da kuma jagoransu sai ce to ya salata in lam yakul lahum jama'a wala imam in ko ba su da jama'a kuma ban gan su ba na kasa gane su kuma ban ga jagoran su ba ana cikin sabani da matsala sai maza Allah ya ce fa tazilul firaqa kullu ka bar wa'annan tarikokin da ta kungiyoyin gaba ɗaya ka zo ka tsaya akan tafarin manzo Allah ce wa in anta wa in walau anta bi asli shajar ko da zai zanto karshen ta za ka yi muku? za ka zama shi shine ka dinga ballar asalin jijiyar bishiya kana ci wanda ka tattara ka koma jeji inda ba jama'a ka zauna ka tsira da addinin ka a zuwa kan da ba a cikin gida ko ga wannan hadisi yana nuna mana zargin kungiyoyi da kuma kwaɗaitar da mu akan tsayuwa akan jama'a kamar yadda annabi sama ce yadullahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a in ku hannun Allah yana tare da jama'a taimakon sama yana tare da su kenan ta ce a alaikum bil jama'a duk inda kuka jama'a suke ahli sunnati jama'a kenan ku kasance tare da su sannan kuma ya zo a cikin hadisin al-firqatun najiya zala sallallahu alaihi ya ce al'ummar da za su iya ita ce aljama'a su ne waɗanda suke a tattara a waje ɗaya amma wancan wannan ya yi can wancan ya yi nan wannan ya yi nan wannan kuma tafarki ne wanda yake ba daidai ba wani zai ce to a ah, su ma ahalu suna yanzu suna da kungiya kungiyar jama'a ta za ta gida wa kamata suna ta ɗaka tana da yadda mutane zuwa ga kaza da kaza to ko ba kungiya ba ce ko kuma manzan Allah ya yi izala to da farko dai ka ce izara kungiya ce ce wata kungiya ce kuma annabi ya haɗa ni kungiyar ce eh ya hana kungiyar ce to ku ya kuke yi kuma kuke da awar sunna ya ce kungiyanci na addini a nan sun salama ya hana kungiyancin addini ma za a sallallahu alaihi hana misali a nan sun salama ba ya hana kabilanci ba haka ne ko ba ka bari to amma idan za a tafi yaki za Allah sallallahu alaihi yana haɗa yan ɗaya sai ba su tuta yana ba su shugaba wannan ba kabilanci ba ne kabilanci ne amma sai dai ba kabilanci ne ala su cewa addini a kansa yake ne ba a zaburar da mutane da kuma sa musu ruhin su yi wani abu domin idan ka ga kabila za su yi kokari sun tsira da tutar su kai ma za ka yi kokari kabila ka tsira da tutar ta wannan kauniya ce kuma za ka sallama yakan kira mutane da sunan su ya yabe su iya wannan family aka raba tsakanin abin nan mutanen maka da mutanen madina wannan ba kan rabon aka gina addini ba a rabon wata maslaha ce da za a cimma zuwan isa zuwa ga addini haka za ka kira za ka tafi da aka kamata suna ƙungiya ce ta ayyukan addini ba ƙungiya ce ta yin addini ba saboda mu ba ba mu da aƙida cewa wanda bai shiga izala ba ko suna yake ba suna yake a mutum da wani yadda ba ma 'yan Najeriya ba ne kuma suna wata ƙasar ma kuma suna sunnar su kuma a wajen ƴan uwan mu ne musulmai mu dai a Najeriya mun fahimci cewa za mu iya zuwa junan mu haɗu ƙarƙashin shugaba ɗaya da za mu dinga tara junan mu muna faɗakar da junan mu ba izala muke faɗakar da junan mu ba sunna muke faɗakar da mu an mun taru sai kaga akwai alaran ma yana a alƙur'ani sai kaga malami yana cewa hadisi ya tabbata a cikin kaza hadisi ya zo a cikin kaza duk wanda ya kira zuwa wannan tafarkin dan uwan mu ne ko da ba sunan sa da dina ba an ita kungiya ce ta aikin addini kuma ita ma matsayinta a musulunci musahabi ne idan za ku iya haɗuwa domin ku tattara ku taimaka wa junanku ku taimaka wa ku domin isa zuwa ga addini saɓanin raguwa ƙungiyoyin da ake cewa haramu su asalin ƙungiyar ce addini ta yadda ina ganin cewa in ba ba a kungiya ta kake mutu ba kana da matsala kuma akwai kungiyar da an shiga ba a fita in ka fita to kana cikin gani kuma ita kungiyar ita ce take kawo abin da ya kamata a misali akwai kungiyar da take kayi tarbiyya ina ke nufi da tarbiyya shine duk wanda ba kungiyar ba mahajjubi ne mun mun mun kiri shi ne hmm. shine wanda za a iya kawo masa wani abu na hakika wanda ba zai yarda da shi ba kamar mu nan, duk mun kira ne alhamdulillah kullu na mun kira ma da kasancewar mun kira bai. to sai a ce lokacin da mutum ya dawo sa yake ganin cewa ya kamata ya zuba ya kamata ya gyara abubuwa to sai ya fara zargin kansa zuciyarsa ta zama nafsin lawama to sai ya wani murshidi muraddi sai ba ba fara ba shi tarbiyya to in ka je za a maka tarbiyya har yanzu zuciyarka nafsun ce kai amma tana iya ce maka kai kaza kar ka yi kaza ba ta sabba ba a samu daidaituwa tsakanin ruhinka da da ainihin zuciyarka ba har sai lokacin da zuciyarka ta fara zama nasin lawama ana ba ka wasu zikirai da wurai wanda a iyalin kawai za ka gan su ba muku duk wani ahlus sunna azkaru sabawal masaya ne da wanda yake Najeriya da wanda yake Saudi Arabia da wanda yake ko ina a duniya salatin annabi nan dai shi ne halalar nan ita ce tasbihin nan shi ne kuma duk a lokaci da ba mu san a ce a a wannan sai kai ni aji can sai kai wazifa can sai kai jauhara can sai kai karatu babu wannan saboda mu addinin musuluncin sosin bai zo da wannan ba don haka ba mu da wani abu na daban da muke wanda shi ne addini mu wasila ce a gaban mu ita kuma wasila al'amru fiha fi al'amru fil wasail eh, sa'a al'amarin Allah ya bashi shi a buɗe domin ku isa zuwa ga addini mun yarda da ƙa'idar ma la yakunu wajibu illa bi fa huwa wajib to ana nan sai zuciyarka aka fara baka kai nisa kai nisa ka kan fara sauka daga layi sai kuma zuciyarka ta zama nafsun mutma'inna to a lokacin ne wata kila ma sallah ba ta ce a gaban ka ba ana cewa assalamu alaikum sai ka hawo ka ga mutum jiya hayyacin sa sai kai ta tayi kai ta tayi kai ta tayi waye shi ne ka fara samun nutsuwa to tafiya dai tafiya tafiya dai tafiya tafiya dai tafiya sai kuma ka zama nafsun radiya ana nan ana nan sai kuma ka zama nafsun mardiya to mutum ya zama nafsun mardiya to ya fara zama arifi to sannan sai kuma aka yi marhala ta jarrabawa sai a ce me wannan sai ce wannan wannan abu dauka hoto ne me wannan wannan da rana a ce to har yanzu dai ma ne sai an sake tsuma shi tukuna sai ya dauke shi an yi tafiya da shi zuwa ga halara ta kursiya ya fara daidaita tsakanin nasutu da lahutu wasu wasu dalasumai ne wanda zai tafiya ba da ne kumin kire ne duk ba za mu san su to a lokacin nan da sai abubuwa su daidaita in ya damarmare a cikin halara ta kudusiya to sai ya fara gane abubuwa sai sai a yi ta tajalli to a lokacin ne ma sai fara ganin cewa komai ya zama komai to yanzu ya sauka daga salo na shari'a yanzu kuma ya fara hango hakika da haka in wani ya ce masa shi Allah ne ma kai ne baka gane ba shi ai ya gane to sannan sai ne sai ya kana to sai ya kini masa to wannan shine addini na Allah shi yasa kai a wajen ka an koma abin da ake kira safsaba wata wata mazhaba ce ta falsafa as-safsabiyya wanda su duk wani abin da yake akwai shi zai iya zama babu shi kamar dai irin tsarin na equation da ka sani na lissafi wanda komai iftirabi muƙaddar cewa in kuma ba kaza ba to kaza ha an zo an ce maka minus B plus ko minus to wanda za a plus din za a ko minus kawai mu sa lokaci ɗaya babu wani abu plus ko minus a zo a kawo maka abin da yake ba zai yi ba kuma a mai da shi zai yi shi yasa equation sai a zo a tara maka lambobi kuma karshe a ce su equal to zero kuma aka zo aka ɗauko mana a yi tabi a yi tabi har sai ka ga an kai zuwa ga zero to wannan sassaɓa ce sai kuma aka kawo ta cikin addini kaga wannan mummunan tafarki ne da ya ja mutane ya halakar da su an yi mutane masu tarbiyya waɗanda suke kuma tsananta wa kansu wajen zuhud tun tun lokacin sa tun lokacin tabi'ai aka fara samu amma waɗannan mutanen na farko ba a zarge su ba domin su sauka daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai akan ce waɗannan mutanen sun zurfafa sun zurfafa da ma dai su yi irin yadda sahabbai suka akwai mutumin da kawai yana tsibari ya ji an karanta innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun saboda tsawa ke tsoron Allah zuciyarsa ta yi bindiga yana tafi akan gabar wani ya fara wani wannan kaga tsawa tsoron Allah ne ya ya rinja da bangaren alkhawfu ala raja amma duk da haka wannan akan kawo shi a yabe shi a ce sai dai duk da haka sahabbai sun ji ayar su ba kuma sun fi shi imani tunda shi ba sahabi ba ne an samu wanda saboda tsabagen kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sa ba sa tafiya mutum da takalmi irin su bishirar kabi an irin su sabuwar ibn sulaim wanda suke kaurace wa komai na ainihin abin da ya shafi harkar sarakuna zuhudin kawai suka sa a gaba ainihin su mudar ibn iyar ai su sahal ibn abdullahi tasturi ko a tustari sa'annan an zo an yi irin su a junai ibn muhammad alkawari an zo an yi su ibrahim ibn adham wannan duka bayan allah ne to daga baya sai wa'in mutane suka zo suka gina tsarin da matafiya wanda su sai suka sauka da koyar annan sama da suka dawo ya kamata mu koyi da waɗannan mutane sai suka sa wa kansu sunaye to a duk da haka waɗanda suka fara yin koyi din ba su sauka daga irin ayyukan da waɗannan mutane suke ba amma yanzu an samu su ana nan sai waɗanda suka zo a bayan su kuma sai zanto sai aka fara gasa wannan yana bin tafarkin shehu dunai wannan yana bin tafarkin kaza wannan yana bin tafarkin kaza ya za a yi nawa yanzu na wannan to sai an dan hada da falsafa da kuma kokarin nemo wata karama da kokarin kaza yau da gobe da gobe ana nan sai abin ya ga yaduwa har zuwa lokacin da aka shekh Abdul Qadir Jilani Allah ya karsa da rahama wanda malamin ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake ya fassa wanda ya rayu akan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shekara kawai shekara 100 da wani abu tun daga shekara ta 500 da 60 ne da ɗaya ko da 90 zuwa ɗari shida da irin wannan shekarar ɗari da ɗaya a duniya Allah ya yi masa bai wajen iri daban-daban wannan ya sa in ka koma cikin littattafai na tarjuma an yi ƙare-ƙare da yawa a kan rayuwarsa saboda abubuwan da aka gani na karama to ana nan sai wasu suka dasa wa kansu cewa suna bin tafarkin sira a qadir jilani aljeri wani shekul islam yana ta magana a kansa a cikin fatawa juz'i na na biyar da da juzuli na biyu da alfurqan bayan auliya shaitan wa auliya rahman da ta fasa gaba ɗaya yake cewa azabtu min amrin shaykh abdul qadir jilani ina girmama al'amarin abdul qadir jilani saboda wasu abubuwa guda biyu yace na ɗaya saboda lokacin da mutane suka ɓata akan kaddara al'adar to ya tsaya ta tsayuwa ta jahili na biyu kuma lokacin da shaitan ya bayyana a gabansa ya nuna wa shaidan cewa shaidan bai sai batar da shi ba da ikon Allah to sai kawo magana shi wa Abdul Qadir Jilani akan abin da shafi al-qadar ce karan nasu idza wasu ila al-qadar amsa mutane aka zo magana akan kaddara ce kowa sai ka ga shigo ana tsoron shiga Ya ce amma ni lokacin da na zo kan babin kaddara kuti hadisi Rauzan? sai aka buɗe mini wata kofa ubangiji ya min ilhama fa na fashu fi da aqdar al bil lil haqq wannan kalmar da ya faɗa sai da ibn taymiya ya sharmi ta cikin fatawa a shafi 100 yana ta bayani to tun daga nan kuma sai aka ta samu sai shagaliya sai shammaniya sai da kasabandiya sai sunusiya sai wa dambuniya sai arusiya haka dai yanzu har gashi nan ɗari ko sun su cika to shi yasa illar bin tafarkin da ba na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan za mu tsaya nan saboda lokaci ya da ya kamata a fara wancan da suna lancin alfata kuma faɗa da ya ba wani da ya ba ladarsa wannan bai kuskure kuma Allah ya ke ya fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, sabi da mai <clears throat> ah, ba a bazu akan ciyarwa kamar yadda shek imamu malik ya gabatar ba sabon abu ciyarwa kuma ya ɗin da ciyarwa shi ne imanin mutum ya sa ya ɗauki abin da allah ya bashi na dukiya ko na kayan dukiya domin ba wa wanda yake da domin amsa kiran allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyi daban-daban a cikin alƙur'ani da gaske ubangiji subhanahu wa ta'ala يا إبراهيم تفاصيل هو سورة كتاية اسم القرآن الآية سورة تربية اسم القرآن الآية تأتي سورة البقرة التي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألم yake musu amfani shi ne allari ne yuqimuna salata masu tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa da abin da muka ta su da shi aka yi mai da cikin suratul anfal hmm. ayoyin farko aya ta uku ubangiji ya ce innamal mu'minun innamal mu'minun aka alladhi rabbi eh, subhanahu wa ta'ala ya cewa innama al-mu'minuna mu'minuna na hakika sune idan aka ambaci Allah wajen da dudu zuciyar su tana ji a jika ko da su dai tsare yin ayatun tsare su imana in suka ji ayoyin Allah sai su fara yin imani wa ala rabbin ya tawakkalu kuma suna yin tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ne salata wa mimma razaqnahu yunfiqun shi yasa wanda suke cewa duk mutumin da Allah ya ba shi abin da zai ciyar kuma sa'an nan ya zan baya ciyarwa to an ya ku sallarsa tana karɓuwa na'am domin in dai mutum yana tsaye da sallah daidai to za ka ga yana bayar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ibrahim ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan ya kira bayin Allah Allah ya jingina bayan zuwa gare shi kuma sai sifanta su da cewa وقل لعبادي الذين يقيمون قل لعبادي الذين da da qur'ani wato Allah ba ruwan sa da kowa sai bayan sa dan haka ya aiko annabi zuwa ga sai ce kulli ibadi rabuwar duk bayan Allah hmm. ko ka ko ka zo kai bawan Allah ne amma akwai bayan Allah wato ɗan da ban ku shi ne ƴan da wanda Allah ya zabe su to su anan ake magana ka gaya wa na yi salata sai da sallah wa yunfiqu min mara zakana hmm. kuma abin da muka ba su na arziki na dukiya ko kayan dukiya su bayar sirran wa'adaniya su yi a ba sai kowa ya gani ba wa'adaniya kuma an taru da irin wannan fili ana so a gano ka bayar to shi ba ne ba ya wuce ba wani ya ce to siya haka min kamar da an yi ake yau si ba da siya ta so ina su in da su kafin wata rana ta zo labai kuti a ranar ba za a yi siye da siyarwa ba banda kana ka ce za ka iya ba da wani abu ba kuɗi babu komai a wannan rana wala kira mu babu abokantaka bari a ce akwai wani abokinka da zai iya sirrin ɗinka ko baban abokinka ko ɗan abokinka ko wani abokin abokinka ba haka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana cewa hakikanin aiki na bauta ga Allah subhanahu wataala su ne waɗansu abubuwa a ciki sai faɗa hadda ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما shiryar da su da ba su yi masu shiri ba na ka ba mu dora a ka ba kawai dora maka shi ne karanta masu shirya da nuna masu da ne amma kuma dora su akan shirya wannan na Allah ne shi kare walakin Allah ya nemi ya sha sai Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama hmm. wa ma sun fi kuri sai da abu da ka bayar da dukiya bari an fi ba ba imamu malik ka ba ba ba sakatare kuka ba ba ba alaran kuka ba wa ba ba malam nasiru ka ba ba ba shugaban ministan ma'anu kai ba izala na'am kai a samar ayin da za ku taimaka ba su ka ba ba fari a ku kan ku ka da neman yardar Allah dan iskar ubangiji ke ciyarwa wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun to bashi ne kuka ba wa Allah duk abin da kuka ciyar da dukiya ajin ku shi yake yuwaffa ilaykum aikata na ku ne ko siya ina girgawa ba na mutawa sannan ranar kiyama sun maku mutu ku iyaha zan zo in dawo muku da su yanzu naira goma ne ka bayar naira ashirin naira hamsin naira ɗari to Allah zai ce a ajiye ta wataƙila wani ya zo ya ce ci an yi abu da zai ana ba da dubu ɗari dubu hamsin dubu ɗari kaza ni kuma wannan abin da bai taka kara kara ba ne za a yi da dubu ɗaya ma maraya ai ba za su kawo yin maraya ɗaya ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba dirhamin ne yiwa dirhami ɗaya sabaka alfa dirham a wajen Allah sai zan ya fi mahimmancin sa ya fi dirhami tun da misali wanda ya ɗauki dirhami wanda ya ba da naira dubu ɗari kila a akawuntin sa yana da naira miliyan ɗari to kaga nawa ya bayar 0.1 percent na dukiyarsa kai kuma wata kila dubu biyu ka zaka a duniya sai ka ɗau dubu ɗaya ka bayar ka ba da rabin ka fifty percent ka bayar to Allah yana duba shi. ba yana duba figa ba ba ana duba jaddadin amount da ka bayar ba ana duba percentage ne manzara suna ce mutum wata kila zai ɗauki dirhami ɗaya ya jefa dan da ka jefa sai ya fada kafin ubangiji mai albarka sai ubangiji ya dinga renansa ya dinga renansa ana nan sai ya zama girman sa ya fi girman dutsen hudu dan da za a nuna maka ranar alkiyama ne wafa ilaiku za a dawo maka da aikin a cika maka shi wa a tura su zanu ba wanda za a zalunta a cikin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga kuma keke da keke shi ita fa rayuwar nan mabniyatu ce ala qanunil ta yi ne akan lo na menene reciprocal na'am kan yi ayyuka in ba kai Allah ba ya tsaye ba ya aljanna ba sai Allah ya ce ba za ka taɓa samun aljanna ba sai ka ce lan tanalu birra lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun samun aljanna ba albirru kuna fuskar aljanna ba ta sun fi kuma masu ɗaiɗu sai ba kun bayar da abin da kuke so ɗan kuɗin da ba ka son ka taɓa to baya in ma yanzu ba ka ɗauko ba to ka yi alƙawarin da zai ka shigo ka baya kuma sun fi kuma shaidi da abin da ka bayar komai ina fa inna yi bihi alimiyyin Allah yana sanar da shi kuma Allah baya mantawa da ka bayar Allah zai sa mala'iku su yi kimanci ranar kiyama da an za a shigo a nuna maka ce to abu kaza da kaza da kashi kuma za ka yi farin ciki da shi shi sa ya shigo ya tarar da nana aisha an yanka akuya sai ce yaya me ya sauya saura a cikin nama akuya su ce duk gaba da an sai kawai Allah ya ce to wannan ne kada ya tsaya tsara wancan ne ne saura wanda aka bayar. dama dukiyar kare in a dukiyar da annabi sallallahu abu ne da za ka ci ka je ka kasayar da shi ko ka sai sutura ta rufe ta lalace ko kuma ka bada sadaka ka aji Abin da ka da shi ne abin abinda kai kai hmm. wanda kuma ka kashe wannan yana tafiya ne a rayuwar rayuwarka kawai saboda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa ita aljannan nan girman ta bayayi ya fi girman sammai da kasai gaba da aljannan mutum da amma ta masu takawa ce ya tashi bayanin masu takawa sai ya faɗi sifa ta farko shi ne da suke ciyarwa a lokacin da suke da wadata ko ba su da wadata sari ko wasari wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mm-hmm. a'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra ke farin gari ba ka samu sanda ake cikin wadata wadda rai kai har lokacin da ke cikin kunci ma cikin damuwa suna iya bayarwa walkar duniya kai da tsoron gari an fata masa rai ga su haɗe da shin kawai su fi haka shi kenan an haƙura wal'adina an yi nan su kuma masu yi wuta ƙeran gwani a kasuwanci a al'amura na rayuwa ba su ga wallahu ke da musulmi allah yana sauka su kyautatawa hmm. to wani zai ce to ni yanzu na ba da kuɗin ni kuma ba a garo ya na kayan sallah ba kuma sannan dan jihar nan nawa dan abu da nake ba bai ta kaya ya karya ba ni ma yanzu ne ma nake da za a bani da na karɓa to wanda yake a cikin kabo ta za ka baya ba baka san ka bayar Allah zai mai maka ba na'am domin Allah da kansa ya fara a cikin suratul saba Allah subhanahu ta ce qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u من عباده وما أنفقتم من خير وما أنفقتم من شيء فهو وهو خير وعلى inna rabbi ubangiji na da Allah dan gata ke shine mai wani. Hmm. inna rabbi hakika ubangiji na ya su ko bin da ya sha ubangiji ba shi ne yake shi fara arziki ga wanda ya so ya zaba a cikin bayan kuma da Allah ya zabe mu ya ba mu arziki hmm. dan ga wanda yanzu su ba su da haƙƙin su mallaki komai da suna cikin kurkuku akwai wanda kuma duk kashin ka akwai wanda yake da sadaka waya ka ce hula kuma Allah shi ke takaita arziki mutum ya kunta da masa zai zan ba shi komai ko abu da yake da shi ba yawa to amma duk da haka da ne yawan da kadan da ana so ku baya da Allah ke cewa kuma an mutum min shi duk abu da ku baya komai ya kanta sa fa huwa yukhlifuhu Allah ne zai mai mana da haka kada cewa wani ka ba da naira daya Allah ya fi shi ke ya zata ta taba manza wala ba ta taba manza ba ta taba ci ba wa huwa khairur raziqin domin Allah shi ne bi alkhair masu azzata wa shi sa a cikin ba baqara sai Allah ya gaya mana kike da kike da yake rika fanya sadaka Allah ya ce masalul ladina masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali Allah ya ce misalin mai da suke cewa kamar kuke ne da za ku ba da sadaka. Na'am. Fi lafi ba wai dan yi sace ba ba dan a yi wani kamfan na siyasa ba kawai dan saboda hannu. Yan ajiye a maka wa wasu masu ma taimako da tallafi. Na'am. To abin da kuka bayar kamar sani ce kamar kwaya ce na hatsi ko gero ko shinkafa ko dawa ko masara ko wani abu da ake iya shuka shi. to da aka in aka saka guda ɗaya aka saka ci iri guda ɗaya da tashi fitowa sai fitar da saba da najila zangarniya bakwai shi ne da karar ya fito a cikin karar sai aka samu tushe ɗaya tushe biyu tushe uku hudu biyar shida bakwai fi kulli subula a kowane tushe ɗaya na zangarniya me aka haka kuma sai ta amayar da hatsi guda ɗaya ne kare kenan Ɗari su bakwai ya zama nawa dari bakwai yanzu a hatsi daya daga shuka ya fitar maka da hatsi dari bakwai amma wannan shi ne wannan a karo na farko kenan ba wanda zai bayar da abu ya samu kasa da 700 times na tsange saboda Allah ya bayar daga nan kuma sai Allah ya dubi irin wahalar da ka sha wurin samun kudin da irin zuciyarka da niyyarka da irin yadda kai farin ciki lokacin da zaka bayar da irin yadda baka wahalar lokacin bayar babba to kuma sai Allah ya maimaita maka ya kuma da maka sai Allah ya wallahu yudaifu liman yasha wa mutane yadda ya dama wallahu wasi'un alim da wani lokaci mutum na ta sai saboda haka da ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun shirya akan wannan bayan ayoyin alqur'ani ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim daga umma aisha Allah ya yi ta gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mutum za ta dau wani abu ma a cikin abincin gidanta ta bayar muddin ta cutar da mutum ta yi ba to Allah zai ba ta ladan abin da ta ciyar sannan Allah zai rubuta wa mijin da ba shi ya ce a ciyar ba ma ladan wahalar da ya sha ya nemo abinci kai hatta ma so kifa ɗin wanda yake kula da so ɗin ko almajirin da yake zuwa ya ɗau abincin ya kai shi ma Allah zai rubuta masa lada to ina kuma mutumin da shi kai kai ma ya nemo kuɗin da zai baya ga wannan ah, ba karamin kasuwanci ba ne idan ka kula kanin kan Allah za ka samu nasara ya tabbata a cikin sayyidul bukari da sayyidul musulun har yanzu yi Abdullahi laifin kuma Allah ya yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kan mimbari yana yin wa'azi yana fadakarwa yana tsoratarwa a kan sadaka kwadaitarwa a kan sadaka da kuma karewa ga gurin roƙo sai da Allah ce a ne duniya duk hannun da zai ɗauko ya mika ya bayar خير من وخير من اليد الصغرى يا فهمنا da shi kuma yana kasa zai karba sai na kana so ka ga wanda ya fi shi ne wanda ya dauka ya baya kuma Allah ne ya ce yanzu ko shugaban kasa ai za ku so a ce shugaban kasa ne ya zo ka ce wa ra'ayin mutane ce wa'annan su kuwa yana to wani kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji mutane kai ya tabbata a cikin hadisi bukhari da muslim daga daga abu masu al Allah ya kare da gare shi mutum badar kenan badar kuma gari ne a cikin garuruwan madina hanyar yanku kilomita ɗari da wani abu daga madina maza su ce innal muslima idza anfaqa da musulmi zai ɗau wani abu ya bayar kai ala ahadi ko da ma dai iya iyalin da ya bawa ba ma wai ɗauka ya bayar a ba maraya ba وهو يحتسبها كان له سلف على لباس اهل السلف ولباس الدفاع نوارس من بلد يوجد اخر دفاع من حوكا كبايا حتى ذلك يا رب في حديث ابو هريره ولد البخاري ومسلم يا رب سنه رسول كابر حديثا شيخ الوايه وسنه من البخاري وسلم كما وعرفه السليم مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما شرط الجعفي فمسلم فشرط غير نفي mafi tsoron ingancin hadisi ne wanda buhari da su suka rawaita shi yasa sai aka ce maka hadisi ya tabbata cikin buhari da muslim daga abubuwan Allah ya kare da a ke cewa Maza Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kane um Allah ne ya kansa mu um min ke dauki ka bayar kare ka, zan baka zan mai ma Allah ne ya fara amfik umfik alayka adama an adam kun fi kare ciyar bayar taimaka wa baraya kai ma gobe akwai abin da kake so kamar dai ne ki ga kanin da wata bukata kake so Allah ya biya kuma ashe baka sani ba in ka dauka ka bayar to kamar ka bude taskar Allah ne da hannunka abin da yake kawai roki su yi sarakin abin da kake so Allah ya zai ba arziki ofe kare kuma karma Allah baya kariya hmm. maza Allah sallallahu alaihi wasallama baya kariya bayar ni ma zan ba haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma za su mace ce ya yi yin ba man a Allah in ya tashi bayarwa hannunsa na damun man a a cike ya sahamu kuma Allah ne tuttubowa ne ya tashi bayarwa wala ya idu ha shaikun killai wa ba wani abu da yake sawa hannun Allah ya karfe kyauta Allah ta ƙare أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض وكبير الله يدك تشتلو دوكيا أنا تباير وقتل يعني yi. سيباير وإليه فإنه لم فإنه لم يغل في ما لي يديه شيء بعض wani abu. da ya kafe a cikin abin da ke cikin hannun damar ubangiji subhanahu wa ta'ala manzo Allah kuma ya ce wa arshihu ala al wato kuma a ƙarshen da yana kan ruwa subhanahu wa ta'ala haka za kai yazo a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kare da abin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamu adam alladhi tunfiqu ala ahlik za su rage faɗar nau'o'in sadaka ciki sai kawo abin da za ka ciyar fi sabilillah da abin da za ka ciyar domin yan tawiya bawa ko ba ko ka je ka karbo ribatacce daga kurkuku wanda ya tuba ya daina abin da yake ko wanda aka zalunce shi a kai shi cikin kurkuku na musaddar da ni ala da abin da ka bayar a ba miski kai hatta wanda za ka ba wa matarka ma ka ciyar a gidanka wannan za a yi ce ma wanda ya yi shi ne wanda ka fara ciyarwa ciyarwa ta wani sannan hadisi ya zo a cikin sayi bukari sayi musulun daga abu huraira wanda a ƙarshen hadisin da za su na mutum bakwai Allah zai musu inuwa ranar alkiyama a cikin ya ce wa rajul sadaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminu ma tunfiqu shimalu to yanzu muna kan magana ciyarwa ciyarwa don mutum ya kifa kuma yana da kuɗi in ya zo wajen ciyarwa ya ce shi Allah ya ci ba zan bayar kawai mutane su zo su da ba da zo mu mutum wa ta sa ko da shi yanzu ya zo yana so ya gani wa za a samu ko ba da shi za a ba bare amma su yake ganin nawa nawa za a samu ne kuma yana da kuɗin ko ba zai bayar ba wani kuma shi kawai tsabagen ruwa ce ba ma zai ruwa ko ba zai bayar ba wannan sun sama ce babu wata rana da za ta fito ce sai Allah ya turo mala'iku guda biyu لا يدعي أن يدعي اللهم أعطي مملكا خلقا نعم ألا قوة أكي بكاتة سيروا أكي بكاتة تيمكو يبايا وألا أقول لي سيري أبنك يسا كما يمسا وأعطي مملكا تلبا ألا تكما وانده هنا لأبن الذي بايا يكي يدعي أبنك يسا شيئا أبنك يسا بنت إسر الله شيئا بذي يبايا سوريا أصوأ زنبري ما نسوأ سيسي بايا amma dai za a zo a yi sallah da shi za a yi amra na addini amma ban da cewa ubangiji Allah ka jarrabe shi da lalacewar dukiya to shi yasa sai ka ga kudin wani ya bayar kai baka bayar ba kuma albashin ko ɗaya ne da maka shi kuma ya rika amfana da dukiya abu na ƙarshe da kuma abin da ake so a yi so ake a taimakawa orphans and less privileged marayu da kuma wanda suke da karancin gata Allah ya sani muna fama da wanda suke da karancin gata a cikin karka idan ana magana marayu wani yanzu a tunaninsa ya ma riga ya yi census na marayu ga shi shi ne bayar ba ba zai bayar ba ba ma ya kirga marayu su yi ta ke yawan hukun da marayu ma duka Kan da rama sun kai da kan da rama sun kai kaza duk me za a yi su yana bibiya kuma ya gano aka kashe musu duk za ku yan surku irin wannan shuwa da kuke yan masu wannan leda ba ku bayar ba ku bari a bayar ba sai su zani to a <laughs> irin waɗannan sun manta cewa kuma akwai masu ƙarancin ƙarfi a cikin al'umma wani rashin karfin sa kaddara ce kawai ta fada karsa tun daga arewa ya zo neman kuɗi tun kan ka zo yake neman kuɗi amma bai ta samu ba kuma ka san ya buga ya buga ya kunga ya kunga ya shiga ya fita kuma har yanzu bai daina addinin yadda ya kamata ba kuma bai daina neman ba amma baya samu abin da zai iya rike kansa ba baya iya samu ballantana abin da zai tura wa iyalinsa aure yana mutuwa saboda talauci to irin wannan mutane suna buƙatar a sabbafa musu a taimaka masu a tausaya masu. a akwai da shi kuma karancin karfin na saboda tawaya ce da na kasa a jikinsa yana da karancin cikar gabobin jikinsa ta yadda ba zai iya samu ya shiga ya fita irin yadda kake shiga ka fita ba wani kuma a'a al'amura sun masa yawa yawan da al'amura suka masa ta kai ta kawo ba bai samu damar yin karatun da zai iya samun albashi da zai iya rike shi ba kamar yadda kai Allah ya ba ka iyaye suka ɗauki nauyin ka kai karatu ba kwata kai ba Allah ya ba ka hanya ka samu aiki Allah kuma ya taimake ka kake cikin aikin ba a kore ka ba kuna tare a aikin kana kallo ki da an kore ka kai ba a kore ka ba kuma ba ba ku yi da Allah cewa ba za a kore ka ba kila ba da ake koran kana cikin masuwa da damuwa an ka ya tashi kana ta roƙon Allah shi kake ba Allah ya kare ni sai ka Allah ya ce. to shi kuma wancan fitila ya shiga cikin wani irin yanayi to ka ce maka masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine farin cikin da za ka sanya wa wani musulmi a zuciyarsa sai maza Allah ya ce au tafar da annabi dai an tafar da annabi ju'an ko ka koyar masa yunwa au tafar da annabi dainan ko ka biya masa bashi sai mu zana ce wani an amshi ma a kai bi hajjati ni fa wallahi in taimaka wa ɗan uwana ma bukatar sa ta biya a haku ilayya shi ya fiye min min an a'taki fa shahara da masjid duk wannan da kake da azumi wata kila ba ita Allah yake so naira ɗaya dubu biyu uku da zaka bayar ita Allah yake so so da ya san kana ita shi yasa mu Allah ce ni gwanda in taimaka wa ɗan uwana bukatar sa ta biya je ittikafi ni yanzu za tambaye me shawara ina so in shiga ittikafi amma kuma harkar kasuwa ta ga kanin dai ta abu ya taso zan ce ina ganin shawa ka dauri mutum goma ashirin da su da itikafi ka tafi kasuwanka Allah zai baka sama da ladan mutum nawa su shiga itikafi wannan ya fi har ga Allah saboda ka'idar shari'a a ba'atul muta'addiya ahabbu ila Allah min a qasira in dai abu ba wajibi bane to wanda yi wanda amfani da zai su zuwa ga jama'a akan kai amfanin da zai tsaya maka kai kane game da maraya kuma tausaya wa maraya ya zo a cikin hadisi a wani zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi zuciya ta ta ina fama da ta wani zuciya kan yi wa na shi sosai ya da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka kyautata wa maraya kyautata wa maraya yana sawa zuciyarka ta ta tantuna ya zanto in aka yi wa sai ka ji ka ɗauka ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafirin ya ce ka hatai ni da ni kula da maraya mai lura da shi to ka hatai wato kamar haka ne sai muka tsakanin ne sun tsunsa guda ba ba da da bai ma sai dai tsakanin su da ka yan uwa ina faɗakar da mu baki ɗaya kan cewa ni wa Allah wannan tallafi da ake wa marayu kada mu bari a bar mu baya mu bayar kaɗan ne da yawa ne dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba to bayar kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi biyu fifafan أثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. to in aka ce muku zo a yi wani aiki a kai ku fito khifafan sawa'un ba ku da nauyi da yawa wasu ƙalan ko kuna da nauyi da yawa. Na'am. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سنقوم بكوكري وجن أوكر كرم الله دكاونا بدرايوم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم دلوقتي يكون كما ذكرتا سواء كان أكرا سواء الأمة da fatan Allah ya sa za su agaza waɗannan bayan Allah da suke buƙatar tallafi wanda kuma ya agaza Allah ko yake ya agaza maka amin an ce akwai Allah ta musamman da zai kuma da suka taimaka amma sai gobe Allah ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mun ga da suwa da suwa da kai na'am tabe tabe جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى ya saka malam alheri da wannan nasiha na fari da kwalitarwa da ya kwalitar da mu na shiga zuwa ga aljanna saboda karshe lokaci bari mu zuwa mu je abu na gaba insha Allah ta'ala malam repeat to the names of the people on the and they donate whatever Allah Ta'ala has given them. You have the dharma, if they bring it, it's not sufficient and say that we will signal you. <laughs> Let him add. Now, we will signal you that we will contact you. Yeah, but... Yeah, I start. I start. in Allah's element work. So inshallah ta'ala we will get to that, then we'll follow the other list, then will open to the floor. But we think of the three stages you The names in that uh, invitation pack, there are names that were written here with uh, a view and the floor itself, inshallah ta'ala. May Allah make these So start with the name there, inshallah. Okay, now I'm going to call the chief lectures, as written here on the invitation card, there is Alhaji Babani 80, Alhaji Babani 80. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhaji Babani 80 uh, on behalf of him is honorably absent. No. The problem is in the morning and he said that I will have to and all of, for all of us on behalf of myself and the family that uh, inshallah ta'ala for this program he will raise some 100,000 Out of 100,000 The sum of 100,000 naira. Mayor to Alf Naira. Jazakallah khair. And the second is Al-Haji Abu Bakr Uthman. Al-Haji Abu Bakr Uthman. inshallah ta'ala, the al Bakr Usman also traveled already this morning to go and see his parents. Yeah, the PIO was asking us over the and so not explanation. No. Kuma yala mandori yake. So he, inshallah, pledged to donate uh, 250 inshallah ta'ala. And then that person is Al-Hajj Sadiq Zambu, Abu Bakar Usman. Al-Haji Sadiq zangu insha Allah ta'ala isaram kuma ya aiko da cek of 50,000 naira insha Allah. So jazakumullah khair. So now we are moving to the special ordinances. Now. Uh, the person of uh, uh, I'm calling on the person of Alhaji Garba Abu Bakr Let Let's welcome لما حصل donated his sum of uh, 50,000 hmm. And then Alhaji Suleiman Bahmani Alhaji Suleiman Bahmani is, is he present? Or actually, he is not, he's not present. I think we spoke with him about two days ago. Uh, he's in Abuja and uh, he said that as soon as he comes back, they would who voices to settle or kids each other. Uh, the next person is Alhaji Musa Yelu. Alhaji Musa Hassan Yelu. Alhaji No. We have donated the sum of 50,000 naira. Allah subhanahu wa هو ربنا الله؟ ربنا الله. آه أليس الله أجلا. Cash so, and all of these uh, have paid this cash, not all. One, not one is check. One is check. And one, one has placed hundred cash. Okay. The other fifty thousand. Because you know people are counting on us. So the other 6,000. Dubu Hamsun. Dubu Hamsun. Cash. 100,000 cash. They want that 50,000 pledge. Another 50,000 check. Okay, then she wanda shi Alhaji Musa Hassan Yelo ya faɗa yanzu ba aiko ba insha Allah ta'ala. Okay, so uh, Alhaji Lawan GTV is the last person in the list of special collectors. Is he there? alhaji lawan gtv so i think is here to be present so uh, in the absence of alhaji lawan gtv you are representative so akwai wanda ya wakilci alhaji lawan so okay we are moving to the co I'm calling on the person of Ashir Farooq Zida, Alhaji Farooq Zida. Ko wakili yana na ban dai shi a ba amma ina san yana na to baya nan wakilin sa ba to zan tsallake shi a da ya so Alhaji Suleiman Sangare Sangari. Sangari. Sangari ko? Hmm. To shi ma dai da alama kamar da iso ba. Sannan akwai alhaji Bala Garba Mari. Alhaji Bala Mari yana shi ko wakilin shi. Ko shi ko wakilin Jama'a idan za a ba da irin wannan abin alheri kada ji tsoron wai gobe ya dace ya shiga akwai lokacin da abin sama ke bukatuwa da zuwa ya canza ma zuwa ba da sadaka eh, Allah ma ya ce ko ku bayyana da sadaka ko ku bayyana da sadaka babu laifi idan kuka bayyana da sadaka da kanka jin kai kai a zuciyarta kanka ce a ah, to bari an tashi dai na biyu ta baya wata kila bayar wasu ne motivating din wa'ansu su ma su tashi su bayar so da Allah kada a dinga jin kunya na san kila wani yana nan amma yana da tsoron kada ya zo kuma haka ne ya zuba ya bayar ya ta shiga ba ya anan sai na abakar ya bayar a fili sai na umar ya bayar a fili sai na usman ya bayar a fili kuma an gaya wa duniya to saboda haka har yanzu da alhaji faruku shiga da alhaji suleiman dan gari da alhaji bala garba mari Na ah, assalamu alaikum alhaji suleiman san gari ya fara da sai tawo Allah ya saka kai ah, to sannan alhaji Allah da dariya alhaji lawan jiki alhaji lawan dariya na'am na'am السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جسمنا مصطفى كلنا نعم لكن من زيادة لا لزاية نعم لا لزاية أصلا جيران البيت نعم نعم لا لا يحسن الكلام بالحنان aiki mai contracta kan bangaren conservation da ce ce da amfani cewa tana kaji yiwa da shi inda ya fi kawai kayan rayuwa da mutu yadda ta sun sun kare kuma da rarrayar sun gani da shi bangaren sauran da Nabi Nabi Nabi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri Allah ya saka ne Allah ku yi ku biya ku san kamar da kuka ce makawa marayu da bayan Allah mabukata alaji Allah da Zaria wanda kamfani ne kamar da ya faɗa transportation sun ba da yana naira da ɗari muna fatan Allah ubangiji ya saka musu da sauran wanda suka ba da gudunmawar alkhairi kuma insha Allah za mu ware su musu addu'a sama kuma eh wanda suka bayar gaba ɗaya ba ba a bari aiki wanda ba shi yawa ai ya wanda bai bayar ba dan za a tafi ta tabuka mutane da yawa sun bayar da gudunmawa amma ba za a sa da ya kalli gudunmawa sai na usman an ce tun da Allah ya daga hannu da dare na Allahun marda an Usman fa inni an walabi har asuba ina Allah ka da da Usman nan ma na yarda da shi. Saboda ya bani dukiyar da ta shallake misali da tunani. kuma ba shi kaɗai ne yake da dukiya shi yasa ai sahabbai suka zo suka ce ya tsara da haba ahlul dusuri bil ujuri da baka ke samun aljanna da kudin ka da kake su ya wato Allah wani zai saka da sai a alhaji bello kan yarabawa suna nan alhaji bello kan yarabawa baya ko wakilinsa to ina wakilinsa bai aiko da kowa ba kuma sako ya san masa to sai alhaji injiniya baba maringa baba maringa كناية ماشيا كله نعم ما شاء الله كارما لم كني ما تقول يا يا أمبر مسيس كوبس أنا نادي كوبس على سنة goma kullu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa shi ma ya dauka a aljanna har yanzu ma da alhaji bello iro ko ilo ilo shi ma yana da ilo bello ilo yana shi ya kuma baya gani sai masa sai a gano ya fara Allah ya ka aika sa Allah lafiya in ya zo insha Allah zai da to sai Allah ji shi wa Ahmad jiyo ko jiyo Alhaji Shehu Ahmad Jiyo mai to akwai Alhaji na to kile shi to yanzu sai alhaji musa ahmad b oweri oweri oweri chairman na slota kenan chairman na slota shi ga shi an ce on behalf of river text bosses association rsda kenan chairman menene transamadi salauta have donated the sum of 100,000 naira. Malam na tambaya wai kashi ko kashi ne ko matsalar a wajen Allah ubangiji Allah ya buɗa musu kuma Allah ubangiji ya karba amin Allah ya sanya su ya ya ba da kashi 50000 gobe da cika 50000 Allah ya saka kai tabe to sai alhaji yahuza ibrahim alhaji yahuza ibrahim

can tallafin yan da ne ta bayar da matar ta su ana ta shi kuma ya aiko da wakilin sa ya ce ya aiko shi gobe Allah ya kai ma ajiya da naira dubu goma da tamanin kuma kawai a sa misali sannan ada adility ba topic adility topic shi ko jinsa to ya to sannan akwai yang hari ya haya cso cso alhaji mustapha ya haya cso ada Mustafa yang haya cso Nah, wani akwai akwai dubu goma na wanda wanda suke landlord inda ma da yake zama su kai dole to Allah ya sa da so ga ga kungiyar agaji ta jiha ita ma ta ba da naira dubu uku da dari bakwai sannan ga wasu sunayen akwai alhaji usama nasara motos shi ma yana alhaji usama na samu ko ko wakili shi ko na to a bashi da su za mu ji ko kuɗi ko fatan a ne Na'am. agaji na jiha sun ba da To su ba da yanayi ɗan riba da shi da unguwa na unguwa ne ba na unguwa ba da dubu uku da dari bakwai to Allah ya saka da baya ka kuma alhaji karami ya ba da dubu ashirin masha Allah alhaji karami ya ba da dubu babba ke Usama ya ba da da Usama na mutu ya ba da naira dubu biyu da dari biyar ina sa'idu alhaji umar jurai jamil jamil تعير على الأمم جميعا شمالا وأباشي أم صبوة السلام عليكم السلام عليكم a yaro na

Allah ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bi salasin ubangiji ka yi mamakin wasu mutane da sarka za a samu su shiga aljanna wani a kira sunansa zai motsa kuma zai insha Allah za a kira wani an san sunan

التي تعمل إلى تيكا الجوع السبش Allah ya saka alkhairi da kima a muna da alhaji to akwai alhaji ahmed karos katos alhaji ahmad katos an gano shi a ba shi amsar ruwa Alika. Allah ya saka masa da alheri. Ba ku gano shi ba? Ga shi ta bawa Allah yana hijira. Ga eh, a bashi za mu ji alherin da zai yi Allah ne za ka bawa wa kuzi na Allah ne samu a wajenka ya baka dubu goma to Allah ya ta shi ma ga wata dubu goma da ta fito wata kila za ta iya raya mutane kashi kuma ya bayar Allah saka mutu da alkhairi akwai alhaji baba ali mai canji alhaji baba ali mai canji na'am yana yana ya kawo kuɗi to eh dan ya ne kawo kuɗi ya da ya ji kawo ya ya ya ya ya yi kana ya kara <laughs> gwamnan zamana ya ba da umarni ka kara ya ce a kara ala ya kara ka ne ka ne ka ku ce ko ya kara ba ya kwarba har da ya ba da dubu biyu da ya kara akwai ayan guru nimasa na'am ayan guru nimasa nimasa nimasa nimasa alhaji garba marun bai ya ba dubu to da dubu eh. garba وألم ألم قلوبهم نعم ba saboda kun san amana ce wannan wajibi ne kuma mu lissafa mu gaya wa jama'a a kuma gaya musu Northern Traders oh, Association Najeriya sun ba da dubuna shara goma sha biyar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara a cikin su. Akwai ah, Alhaji Sangana. Sangana. Sangana. Alhaji Sangana Kashi can a zama. ne? tsaya. ka tsaya tsakiya yalla mai bauchi su ne ba mai polis na mai na da mun ya to kun ga wani abu abu ne ba da wanda to akwai da wani sako shi ma ya iso nawa ne dan ba ah, to dubu goma ya bayar da dubu goma ya shi a kai Allahu akbar ah, akwai wani ba shi shi shi ake ba mu gaba ya hatta masu da mara masu na yi bal lokacin abin da masu dama suke wala yin kaje ka ga abin da suke a bai baka mamaki za ka ji daɗi to anan muna tare da yana kai ga wanda babban a cikin a police na Najeriya yana kai bauchi yana jin yana ko kai masa Ah, wani ba Allah ne kawai ba wani ba Allah ya ba da yawa dai shi ma ba ya ce ba sai an bar sunan sa ba ba ta da na ya la ne eh eh eh na ga wani ma dubu biyar ya ce ba ta wani ma ya sa naira dubu biyar ya ce ba ta ba suna ba suna na Allah ya kara da Allah ya kara da shi da iyalansa Allah ya baka amsa da Allah ya tabbatar musu da zaman lafiya a cikin iyalansa ya yi kusa ya ce ya ce zai kawo mai kawo ya ce ba da dubu biyar gobe ke nan za a ko ya zai kawo a zai kawo ya kawo ya

aji a kai hamsin kuwa wajen alhaji mutala alhaji mutala sautar na Murtala Shehu Ana da kwamitin na ba ka ta gudun wa naira dubu goma ɗaya wasu Wani masu sayan kaya a hannu na mai wasu gudun wa naira dubu biyar ya ba har kai ma zuwa to Allah ya lafiya ta ne wa na lada bi ne shi akan ko da yana da lada ba la ta kama da kai saboda kowane kustoma daya da Allah zai ba shi ladan to kuma sai a ƙara ko masa sauran ladan a dama da shi Allah ya saka mai alheri a sannan akwai alhaji salisu na sarar alhaji malam salisu na sarar إذا أقول الله أنا نعم يا يا الكوري أكرمك الأمر ذاك وأنا أي سبيكر يا الكوري وأنا بدأ تدور

muna yi muna kiran suna kuma yan azumi suna karbowa ga shi yanzu an zo da kula cike da makudan kuma yan azumi ko shi yan azumi da Allah sai ce waya sai a samu ɗaya daga cikin jagororin azumi da tsofaffi da zarurce su Ƙungiyar ‘yan arewa na kudu da su ba da naira dubu biyar, naira dubu akwai, naira dubu hudu, naira dubu hudu ƙungiyar ‘yan arewa na kudu da sannan muna da alhaji umaru m dajiya alhaji umaru m dajiya a wannan ina gada eh jama'a ɗalibin da da da Allah a tsaya har yanzu ne ba ba yana insha Allah sannan muna da alhaji baban musa haruna na Wanda a Allah ne ya

akwai alhaji idris mai kayan gwari alhaji idris mai kayan gwari yana nan shafa musa na mahuta ba ya ba ba alhaji ba musa na mahuta ya ba da kudu kuma da yanzu rubiya allah ya da alhaji idris mai kayan gwari yana nan sannan alhaji sai mai gwari shi ma yana nan da yake kamari

sunansa isa ibrahim mai nama to ga isa ibrahim mai nama shi ma ya ba da naira dubu uku a kai saka masa da nare Allah ya saka ah, to jama'a kowa da take dukkan wanda yake da dama da yake taimakawa to ya zo ya kawo domin wannan yan uwan kuma ne za a tallafa musu a taimaka musu kamar yadda ake a wasu jihohi kada kuma a nan a baya wanda ya taimaka da Allah kuma ya sa duk abin da ka ce ka bayan Allah ya gaggauta musanya maka Allah kuma ya sa dukkan wata bukata ta wanda ya zan yana da wani abu a cikin zuciyarsa da yake neman Allah ya biya kuma ya yi tawassuli da wannan sadaka ne bayan komai ka Allah ubangiji ya karba Allah ubangiji ya sanya ikhlasi a cikin zuratan mu Allah ya sa ranar kiyama mu taru mu yi murna da farin ciki da wannan alheri da ka yi kuma da suka aikata alkhairin Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya ba su lada akwai alhaji baban gida ka tsina dukkan abin da aka ba za mu sa a shirya lissafi gaba ɗaya a kalma abin ya bayar domin abin alfahari ne yau da shirya abin da muka samu a hannun ko kuma insha Allah kwamitin da'awa da sauran wani aikace aikace da ya baki kokarin sauran alkinta wannan amana kuma za a rubuta comprehensive reports wanda a ciki za a yi bayanin abu naira ce da yadda aka yi haka a kashe ta da kuma rekod ne da aka gudanar da rabuwa wannan abubuwa su ma ɗan kwamitin da ba su mala ubangiji ya zaka musu da alkhairi da dukkan wanda yake kai kawo wajen ganin cewa wannan al'amari ya tabbata sannan akwai alhaji sani mai yaki shi ma an ce a je a nemi shi alhaji sani mai yaki to na to ba shi ya ba da naira dubu biyar ba naira dubu biyu wani to ya ce ya ba da dubu biyar Allah ya daka a kai abbe da ya da suka Allah ya daka kai Allah ubangiji ya cika maka aljanna

ya ci ba Allah ya saka masa in Allah ya za a rinka ba wanda suka yi kawai kuma mu za a mutu da labarin wanda suka ce za su bayar a kuma sanar da jama'a cewa kuma ya bayar Ibrahim Kwalifa. Ibrahim Kwalifa. Allah Ibrahim ko da ba shi ma a kai masa bakin ko ne na shi Allah za a yi addu'a yanzu da alƙalƙal a sa za a faɗi alƙalman abin da aka samu kuma gobe in Allah ya kai mu za a sanar da ba da public cewa ga abin da aka samu daga baya kuma bayan sun ji an kai abin da ita a kai Allah ya za a ta safari a comprehensive report za a adana shi kuma za a sake zamar da mutane wajen gaya su abin da ya kamata su sani domin yana da kyau ka ba da amana ka kai da aka samu da su wayan bayan Allah wakilai ne na wakil daya kuma amana ce a kansu kuma suna iya bayan su kan su don sauki ta dukkan mu Allah ya saka kowa da kai. Allah muna roƙonka kamar yadda manzon ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa duka wanda ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da irin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa faɗa. Allah yana amsa wa Allah muna roƙonka da wannan addu'a اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الواحد احد من خلق الصمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك ان تتقبل منا اللهم انا نسالك ان تتقبل منا اللهم يا رب السماوات ورب العرش العظيم يا ربنا ورب كل شيء يا منزل التوراه والانجيل والقران يا خالق الحد والنار اللهم انا نعوذ بك من كل آه، من كل شر انت اخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من القدر يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من رتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان اللهم واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين